To, salamu alaikum jama'a waɗannan su ne fina-finan da za mu saki in Allah ya kai mu gobe lahadi. Fina-finai ne da kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu manya-manya ne na tabbatar da cewa kuma idan kuka kalla za su birge ku kuma na tabbatar da cewa za ku yi appreciation ah, za ku yi ah, kuma ku samu darasi da duk abubuwan da ya dace insha Allah fina-finan sun yi kyau sosai ah, muna fatan kuma Allah ya ci To, salamu alaikum jama'a waɗannan su ne fina-finan da za mu saki in Allah ya kai mu gobe lahadi. Fina-finai ne da kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu manya-manya ne na tabbatar da cewa kuma idan kuka kalla za su birge ku kuma na tabbatar da cewa za ku yi appreciation za ku za kuma ku samu darasi da duk abubuwan da ya dace insha Allah fina-finan sun yi kyau sosai muna fatan kuma Allah ya ci To, salamu alaikum jama'a waɗannan su ne fina-finan da za mu saki in Allah ya kai mu gobe lahadi. Fina-finai ne da kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu manya-manya ne na tabbatar da cewa kuma idan kuka kalla za su birge ku kuma na tabbatar da cewa za ku yi appreciation ah, za ku yi ah, kuma ku samu darasi da duk abubuwan da ya dace insha fina-finan sun kyau sosai ah, muna fatan kuma Allah ya ci To, salamu alaikum jama'a waɗannan su ne fina-finan da za mu saki in Allah ya kai mu gobe lahadi. Fina-finai ne da kun kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu manya-manya ne na tabbatar da cewa kuma idan kuka kalla za su birge ku kuma na tabbatar da cewa za ku yi appreciation ah, za ku ah, za kuma ku samu darasi da duk abubuwan da ya dace insha Allah fina-finan sun yi kyau sosai ah, muna fatan kuma Allah ya ci To, salamu alaikum jama'a waɗannan su ne fina-finan da za mu saki in Allah ya kai mu gobe lahadi. Fina-finai ne da kuna ganin tallansu ko kuma mun yi tallansu manya-manya ne na tabbatar da cewa kuma idan kuka kalla za su birge ku kuma na tabbatar da cewa za ku yi appreciation ah, za ku yi ah, kuma ku samu darasi da duk abubuwan da ya dace insha fina-finan sun kyau sosai ah, muna fatan kuma Allah ya ci